يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'adu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah amin na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara ƙur'ani daidai sannan Allah ta'ala ya taimake mu wajen aiki da abin da ƙur'ani ke karantarwa muna ƙara mika ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Addu'o'i da muke yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗan iyayenmu da malamanmu. <coughs> Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna. yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na goma sha uku a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara insha Allah ta'ala <coughs> muna cikin sura ta biyu daga cikin jerin gwanon surorin ƙur'ani daga sama wato suratul bakara aya ta 144 ina ga aida an kunna gon karya <coughs> ina ga kamar fandin wannan baya hawa kaina <coughs> kada wajen yayi zafi sosai kuma kada dan maslaha ta ne kadai kada dan maslaha ta ne kadai kuma a takura musu <coughs> zan yi hakuri babu damuwa insha Allah amin ya rab juriya ne da jiya da yau yadda nake ji ya kai a hakura da karatu amma ina da ɗabi'ar ba ni so na ga an yanke yawwa ni na san me nake ci amma dai ba ni da haƙurin uzuri kaɗan ya hana a yi karatu amin wani ɗan uwa ya zo wai malam ya rage shan ruwan sanyi na ce to ni ba na ma shan ruwan sanyi ne da ban tuntunin mahaifiya ta Allah ya jikata na ce kada in sha ruwan sanyi ina ji tun da ta fara, inda ba ban sani ba har yau ban sanar da na ƙara shan ruwan sanyi ba yawa so bin hakika wannan ba ba na ma sha amin ya rabu amin ya hayu ya <coughs> Allah ta'ala ya rufa mana asiri za mu tashi kan aya ta 144 insha Allah ta'ala babu laifi mu fara da abin da ya sauwaka na tambayoyi ko da yan kaɗan ne sai mu shiga karatu da <coughs> wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa ya ce Allah ya ƙara wa malan imani da ikhlasi amin ya hayu ya gayyum da ku gaba daya malan tambaya ta ita ce na kasance ina shan magani da zai hana ni jin yunwa a lokacin azumi kuma na saba da yin hakan rannan sai na makara ban yi sahur ba sai na shiga wani hali na dole ya sa na ajiye azumi don Allah malam menene matsayin maganin da nake sha da kuma matsayin azumin da na ajiye wanda na sha ina ga maganin shan azumi idan yunwa ta yi tsanani ko kishirwa mun amsa a tafsirin baya don haka ba zan maimaita ba idan ya kai malamai sun ce kamar ibn usaimin rahimahullah yunwar da ta kai za ta iya raba mutum da rayuwarsa ko ta wanzar masa da wata cuta da ake tsoro ya halatta mutum ya ajiye wannan azumi din so da ba sai na maimaita wannan ba bangare na biyu shine tambaya akan shan maganin rage yunwa ina fatan baka faɗi yaushe kake sha ba kana sha da rana ne inda rana ne kai tsaye haramun ne ba dama ka sha wani abu kana azumi idan kuma kana sha ne lokacin sahur kamar yadda na san masu ɗabi'ar shan maganin suke yi musamman ƙasashe na turawa da laraba musamman turawa da suke dogon azumi wannan malamai na musulunci suka ce yana halatta a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na shek Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala juz'i na shida shafi na 255 yace <clears throat> maganin da ake sha sunan su Ramadan tablet ana cewa tablet din Ramadan yace ga waɗanda azumi yake wahalar da su dan akon da yake galabaitar da su da yawa ko kuma wanda azumin yake da tsawo yanzu haka akwai kasashen da ke azumin awa 21 daga sahur zuwa buɗe baki awa ashirin da ne ake zama mu a turai da iyalai na mun sha yin azumin awa ashirin saboda mafiya yawa akwai lokacin da muna yin buɗe baki karfe goma sha ɗaya na dare ne karfe ɗaya kuma asuba ta yi ka duba tsakanin hmm. yanzu ka je irin kasashen irin su denmark wajen copenhagen irin wajen su sweden su norway abu ne mai sauki kai azumin awa 20 awa 21 idan ka je bangaren birtaniya wajen scotland can bangaren abadin da makamantansu abu ne mai sauki kai azumin awa 20 kai azumi ka ga ba karfe 10 da rabi za ka wato na gari. rana tana nan a waje tana nan dau tana kallon ka kuma karfe 1 da rabi wani lokaci zuwa karfe 2 gari ma ya riga ya waye so waɗanda suke irin waɗannan wuraren suna shan wani tablet da ake ce masa ramadan tablet da ya kan sauwaka wahalar azumi malamai na musulunci irin ibnu usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin sharhul mumti nasa juz'i na 6 shafi suka ce yana halatta idan an sha shi a lokacin sahur ne yace kuma dalilin da yasa yake halatta asali maganin iya dauke da wasu vitamins ne kamar vitamin B1 B2 B6 da B12 amfanin wannan vitamin din a jiki maimakon shine idan kana azumi idan <clears throat> kwakwalwarka ta rika sa bangaren jikinka ya rika nemo abinci ko kuma energy daga cikin cikinka anjinka wanda babu abinci to wannan vitamin sun suna sa kwakwalwarka ta rika sa jikinka tana issuing command ga jikin yana nemo abinci daga wajen da kake da excess fat a jikinka duk inda fat ya yi yawa to sai ya zama kwakwalwar tana directed bangaren jikin ya rika zuwa wurin fat din yana nemo karfi to sai ya zama hanjinka da cikinka yana hutawa wanda maimakon ya zama kwakwalwar tana ta tura su cikin cikinka don su nemo abinci to a cikin ya huta wannan kuma hutun cikin ya sa wannan diluted hydrochloric acid da ke dropping akan intestine wanda yake iya kosin kaman gyambo ya kai ga cutar ulcer cikin taimakon Allah wannan baya faruwa to waɗannan kwayoyin yadda suke kenan ibnu usaymin rahimahullahu ta'ala ya ya halatta dalili kuma yace in muka duba hadisi muttafaqun alaihi riwaya na bukhari hadisi na 1832 da manzon Allah yace tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku yi bude baki cikin bude baki akwai albarka a ku yi sahur cikin sahur akwai albarka ku yi sahur a cikin sahur akwai albarka ya ce daga cikin albarkan sahur shi ne yana baka karfin jiki ba za ka ji yunwa da wuri ba a shi kenan daman shari'a da ta ce ka azumin ba wai manufar shi ne ka galabai ta ba ne shi yasa azumin da ka tashi ma ka yi sahur karfe hudu ko hudu da yan kai ya fi wanda tun rabonsa da abinci tun sallan isha kaga kenan ashe maslahar ka tashi ka yi sahur bayan saba wa azumin alyahudu bayan wasu maslaha da ke ciki a cikinsa akwai ƙoƙarin baka energy jikinka ya samu karfi don haka in akwai wani maganin da za ka sha a matsayin sahur ɗin don ya rage maka yunwar azumi din ce wannan ya zama halar. saboda dama maslahar yin sahur daga cikin fa'idodi da yawa akwai fa'idar rage maka wahala da yin jin yunwa kuma wannan kwayar <clears throat> ita ma wannan take yi shi yasa a cikin littafin sana babil maftu ya bada fatawar cewa dama maslahar yin sahur bayan sabawa al-yahudu a cikin azuminsu. da abin da ya kama da wannan a shafin 223 ya ce akwai maslahar baka karfi a jiki kan an samu wani abin da zaka sha ya baka karfi to ai babu laifi ko abincin wani ya fi wani nauyi ke sa wani idan ya tashi zai yi safar da me da shinkafa wani zai yi da kunu wani zai yi da dibino wanda sunna ta karantar cewa sahur da dibino sunna ne wanda kuma yana daga cikin maslahar sa yana baka karfi kuma bai cika karewa a jikinka ba so daga cikin maslahar kaga ai kowa zaba abin da zai ci idan kai kace wani ba zai sha wata kwaya da ta rage masa yunwa ba to kai da ka ci dumame da asuba a lokacin sahur ina kake da aya ko hadisi kuma kai ma ka ci ne ai dan ya rage maka mai jin yunwa da wuri wannan shine maganar ai wanda ya ci tuwon shi ma dama bayan hadisi ya ce ayi sahur da kai dabarar me dabarar kada jin yunwa da wuri to kai da ka ci tuwon da miyan ka ko da wanda ya ci naman kaji yayi sahur shi ina aya ko hadisi kaga duka babu kawai a nassin yi aiki da shi sadaka ala halin yana halatta aiki da wannan kuma in kasan wahalan kasashen ne da suke azumi ba za ka yi mamaki ba amma cikin taimakon Allah mu duk zaman da muka yi da iyalai a can ba mu taba shan kwayan ba ni ban taba sha ba gaskiya kuma na san iyalai na ba su taba sha ba hatta yara sun yi azumin ba su sha ba a nan shan halal ne aka ce ba wai an ce sunna bane to kaga kenan babu rikici akai na biyu kuma akwai hadithin da na aisha radiyallahu anha da nayi magana mai tsawo akan sa shekara da ta gabata azumin da yafi wahala baya fi lada saboda awoyin da ka zade da azumin a bakin ka wannan yasa da mushakkan da kasa akwai ƙarin lada a cikin sa so idan mutum ya hakuri ya sha wahalan kuma ya samu ƙarin lada dan babu laifi a ciki wallahu ta'ala ala wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce malam menene hukuncin mutumin da baya karanta ƙur'ani na larabci da rubutun arabic sai irin wanda aka yi shi da na boko wato transliteration kenan ko menene matsayinsa menene matsayin karanta ƙur'ani da larabci amma kuma da rubutun boko ba fasara ba a rubuta harufan na boko ne amma da larabci ake karantawa wannan tambaya a zaman hay'atu kibaril ulama a watan sha'aban shekara ta 1,393 afuwan an yi wannan tambaya zuwa gare shi suka miƙa tambayar zuwa ga Sheikh Abdulaziz Aziz bin Bas rahmatullahi alaihi sai yake cewa rubuta ko karanta ba fassaran ba da ainihin da larabci amma da harufan da ba larabci ba baya halatta sai dai ga wanda watakila yanzu ya musulunta kamar bai iya fatiha ba sai ya yi wannan don ya koya da gawa. amma musulmin da aka haife shi a musulunci ya ki koyan larabci ko ya gagara koyan harufan da ake koya na alifun ba'un ta'un sa'un ya ce kawai ya koyi e, G, zuwa z yanzu wannan ya ishe shi zama ƙur'ani ne zai ci albarkacin harufan boko ba zai koyi na addinin ba ya ce wannan baya halatta ya ce dole ya je koyi harufan larabci yadda duka muka koya yanzu a ramma da haka ya koya da kuke jina kan da kurani da harufa ya koya akwai ran da yake koyan alu alifun ba'un ta'un sa'un da haka aka fara kowa sai ya fara da wannan in karatun tsangaya ne kuma alu an baki wauzal ba alu baki lallan haƙuri min jaye nu'ara alu lan jaye shimbe ruwa ya dama alu nu'ara zuwa su ba su ni a ra'alu da lan hakuri alu na mara haƙara ne min jaye nu a ra'alu na mara haƙara ne ya ni a ra'alu alu lan jaye hasa da min jaye dan lan hakuri ra ba mu je wallahi da haka muka yi ta yi ba wai rana ɗaya mutum ya zauna zai fasara ƙul'ani ba yadda ka ji na yin nan haka aka fara ɗaura mana allo mu yi mu koya a wanke mu ƙara yi mu yi kai ta koyan harufan ka zo kana hada baki tukunna kana hada alifun da fataha da kaza kana ta yi duk haka kowa ya koya yace to ka'ida ne mutum ya je ya koya kamar haka yace saboda dalili akwai illoli kamar haka na farko yace kiyaye harshen larabci da kuma kiyaye ingancin qur'ani don yayi dan larabci wa qur'ani hidima wajibi ne akan kowane musulmi wajibi ne kowane musulmi ya bada da gudumawa wajen kiyaye ingancin ƙur'ani daga cikin kiyaye ingancin ƙur'anin shine ijima'in da musulmai suka yi a duk duniya ba sa kula da me kasar su ko yaran kowa ya tashi koyon ƙur'ani sai koyi larabcin ya kuma koyi furta shi da larabci yadda ake ce wannan ba karamin gudumawa kowa ya bayar ba na biyu ya ce ƙur'anin nan tun asali Allah ta'ala ya ce mana ƙur'anin nan ba larabe ne nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakun min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan duka waɗannan ayoyi suka ce mana shi ƙur'ani ba bahaushe bane ba ba ne. irin mu a'a balarabe so tunda kwa balarabe ne larabci yake ji idan zaka karanta sai yi shi da yaren da aka saukar da shi dalili na uku ya ce shi ne kowane yare iya da harufan da baya tarayya da wani yare a wajen furta su yanzu misali in kace akwai a a hausa akwai a a larabci akwai ba a hausa akwai ba a larabci za ka ce ba ba a nan a can ka ce bismillah misali akwai harufan da ba ɗaya ba ne yanzu akwai harufan da in ka ba bature ba zai iya furta ba shi ne ba haushi da rubuta maka ɗan lami ɗa ba larabe bayi da wani ɗa ɗa in ka ce ɗa a hausa kake yi amma iya da ɗa amma ba ɗaya ba ne amma ba haushi zai maka ɗan lami ɗan jummai kuma ya ce maka ɗa in ka ce bature faɗa ko ka faɗa ba zai iya maimaita ba kuma yanzu ka tari balarabe ka ce me sunan ka ce dallami sai ka ce ce dallami saboda da yake da shi ko kuma ya rayu sai ka ce twa twa sai mai maka da shi twa saboda bai da wannan harafin <clears throat> to balarabe shi ma yana da harufan da baka da su a hausa kamar Sabin, asali baka da Sabin a hausa baka da sa ula'ika humuz zalimuna baka da za sai dai kana da za hmm. so kenan kowane yare yana da wasu haruffa nasa da in ba da yaren aka yi ba a furta su da lokacin da muka koma koyon ƙur'ani da haruffan abcd to waɗannan haruffan za a rasa su ran da aka rasa su kuma za ba za a fasara qur'anin daidai ba na wannan yake cewa sharadi ne kowane mutum ya koyi ƙur'ani da larabcin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi wallahu ta'ala alam wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ce malami ne nake sauraron wani quiz competition da za a ba da wata babbar kyauta a satellite sai aka yi tambaya akan wata sura ne a ƙur'ani wanda a kowane aya a surar sunan Allah da lafazin Allahu ya bayyana a cikinta malam wata sura ce hmm. to yanzu zaka ba da kyautar ni zaka ba wa ko kai zaka to ka ce za a ba da kyauta kuma kuma ka tambaye eh kuma ka tambaye ni ai da sai ka nuna mun tashar sai in je in gwada ko kuma a ran ma eh. ya je ya gwada amma kuma ka tambaye ni kuma ka ce za a ba da kyauta ko baka ce ga kyautar ba kuma ka ce babba sai in ga mishi muna ba a ran ma yace zai iya gaya masa amma sai a raba so ban yadda a ran mai amsa ba a cikin ku akwai zai amsa suratul mujadila zadakallahu ilman wa imanin ita ce surat sura ta takwas a qur'ani wacce rike da ayoyi guda ashirin da biyu. a cikin ta duk kowace aya sunan Allahu Allahu ya baimaita Kadi sami Allahu qawlan lati kaga luka fi zawjiha kaga kadi sami Allahu wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim thumma yaquduna lima qalu fatahriru ma kunna ummahatuhum in kunna in ummahatuhum illa allati waladnahunna wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha wannan min babil misal aya 22 a kowace aya sunan Allah Allah ya maimaita wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kara wa malam imani da gawa. malam ranar uku ga wata ka fara magana akan ka'idodin tauhidi amma baka bude mana su da hausa ba malam nan Allah ka kara mana bayani so ina ga aina yi bayanin da larabci kuma shi sa aka ce a koyi larabcin in an koya ai ya huta ko to idan muka samu gaba na tauhidi ɗin ko ayoyin da ke magana akai da tafsiri muke ba mun taru ne yanzu dan mu yi bayanin su ba zai yi wancan karon ba gabar maganan ba ne kuma yadda muke idan aya ta kai mu ko ina to anan muke zama mu baje kolin mu cikin taimakon Allah to sai kai fatan Qur'ani ya kai mu wurin da zamu samu ayat da ke magana akan Kaɗaituwar Allah ko ta zo da laila a illallah ko abin da ya kama da wannan insha Allah a daidai gabar sai mu tsaya mu yi bayani a nan, kai da kanka sai ka ce to a haƙura a wuce haka ya isa amma ba mu zo ba ƙur'ani ne inda nan duk inda ya nan muke bin sa ba mu muke kai shi inda muke bukata ba mun bar shi ne ƙur'ani ya kai mu inda yake bukata a rama za mu tashi kan daidai aya ta 144 insha Allah ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد حقيقة نرى منا غنن تقلب وجهك ججيا وانفسكرك في السماء أتكن سما فلن ولينك قبلة ترضاها sai muka jibintar maka muka zaba maka alkibla wacce nake kake so kake yarda da ita fawalli waje haka shatarar masjidil haram ka fiskantar da fiskar ka zuwa ga ainihin masallacin harami wa haithu ma kuntum a ko'ina kuke fawallu wujuhakum shatara ku fiskantar da fiskar ku zuwa ga wannan bangaren nasa wa innal ladina lalle ne waɗanda utul kitaba aka ba su littafi la ya'lamuna wallahi suna sanin annahu alhaqqu min rabbihim cewa shi gaskiya ne daga wurin mahaliccinsu wa mallahu lalle Allah bai kasance bi ghafilin mai gafana ba amma ya amaluna daga abin da suke aikatawa dalilin saukan wannan aya na da alaka da aya ta baya sai ya qulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha kullu lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wannan aya alaka dalilin sauka kamar da muka fara bayani a darasi na jiya shine cewa annabi sallallahu ya yi kalli masallacin aqsa yayi sallah na tsawon wata goma sha shida ko goma sha bakwai wato shekara ɗaya da wata hudu ko shekara ɗaya da wata biyar kamar yadda hadisi ya inganta cikin aljami a sahi na imam bukhari rahmatullahi alaihi mafhum tayyib to daga baya sai zama yana sha'awan ya fiskanci masallacin akusa yayi sallah muka ce dalili na farko saboda nan ne alqiblar babansa ibrahim alaihi salam dalili na biyu yahudu suna masa gori akan cewa yanzu ai alqiblar su yake kallo yayi ibada don haka da sannu-sannu zai dawo zuwa ga mai zuwa ga addinin iyaye da su sai suka fara irin wannan gori don. to sai zama yana addu'a ya Allah a canja mini alkibla daga kallon masjidul akasa daga madina ke ne ke sallah yana kallon akasa daga madina za a kalla akasa yana ake kallo jiya na yi tambayar ba kuma amsa ba aramma ne kawai ya bada amsa ana kallon kudu jiya aramma ya amsa daga nan za ka kalli kudu amma daga madina idan za ka kalli ko masjidul aqsa idan za kalla za ka kalli arewa ka'aba za ka kalli kudu aqsa za ka kalli ina arewa to sai zama yana sha'awan sai zama a lokacin ya kalli akasa yana juya alƙibla ka'aba baya ce kuma ya san darajar ka'aba to sai zama bayansa take sai yana da sha'awan alƙibla ta koma me ta koma bangaren ka'aba so daga madinan ka kalli ka'aba zama ka kalli makka to bayan waɗannan watanni sha shida zuwa sha bakwai sai Allah ta'ala ya amsa masa addu'arsa shi ne sai aka canja alƙibla zuwa ga ainihin masallacin ka'aba da ke makka wanda ya faru a cikin magana mafi inganci bayan ai sun ƙara juna ilimi akan a dare ya faru wanda wasu habbai na sallah a ƙuba wasu a masjidu kiblatai ne aka zo ga musu fa an canja alƙibla a wannan sallah da ake a masjidu ƙuba sai suka canja alƙibla daga kallon ɓangaren arewa sai suka dawo zuwa ga kudu a cikin ruku'i ba sun daga daga ruku'in ba cewa laqad unzila alayhi alqur'ana laila. an saukar da qur'ani a daren jiya an daina kallon gudun zuwa ka'aba liman yana ruku'i sai ya juya a cikin sallar sai koma ya kalli bangaren kudu ya daina kallon arewa da wanda ake bayanin biyayyar sahabbai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai juya yana kallo haka masallacin kiblatai ne su ma an same su suna salla ana gaya musu take kowa ya juya da wannan ake ce ya zama masjidu kiblatai ne amma ko anan muka ce ya fi tabbata da ce a masallacin ku bane abin ya faru amma in ya tabbata a masjidu kiblatai ne shine wato masallaci dai mai alkibla biyu shine kun fara sallah masalan a sallan asuba kun yi raka'a ɗaya kuna kallon arewa shine masjidul aqsa sai aka yi ta biyun kuma ana kallon kudu masallacin ka'aba kaga a cikin sallah da an yi alƙibla guda biyu mafhum tayyib sai Allah yace ce kadi hakika wannan ana ce masa littahaqiq ne wato kaman a wajen bahaushe ka ce hakika, to a wajen balarabe hakika kamar rantsuwa ne in kai magana kace ce haka abin yake to Allah ya kawo maka kadi yana tabbatar maka da karfin magana ne kadi sai yace ce nara muna gani wannan litta'azim ne saboda girmamawa na Allah subhanahu wata'ala yakan yi magana shi kadai sai ya kira da jam'i saboda daman a larabci in ana girmama wato abu ɗaya sai a kira shi jam'i kuma ko kai yanzu ka je gaida sarkin garin ku ai kana magana da sarki shi kadai ne sai yi jam'i ka ce mai martaba yadda kuka ce ba ka ce yadda ka ce kuma ko malami kake magana da shi a ka'ida in ka duba ta ɗalibin girmi mm. ana adresin malamai a matsayin jam'i ne akar karmakalla kamar yadda kuka karantar da mu ko kuma kamar yadda malam ya karantar da mu sai ka da shi a matsayin ga'ib kamar third person kenan amma in zaka ce kamar yadda kace ba zaka ce kace ba sai ka ce kamar yadda kuka ce to wannan duka menene girmamawa ne in kana addressin babba in directly kake kame da shi abokin zance sai kai jam'i idan baka san yin jam'i to sai kai magana da shi kamar kana bashi labarin wani na uku ne kamar yadda malam ya ce kamar yadda akar makalla ya ce mana idan malam zai tuna malam ya ce mana sai zama ba za ka ce kamar yadda ka ce ba amma ka ce kamar yadda kuka ce ya yi a wannan wurin to nara a nan wurin sai kashi a matsayin jam'i saboda nuna girma da mu'ujiza na Allah subhanahu wataala wanda kuma wannan shine ka'ida a yaren larabci kar ka dauki komai a larabci kamar qur'ani bahaushe ne a'a Balarabe ne yanzu akwai hausa da idan kai Balarabe duk inda ya je a duniya ba zai fahimce ka ba kana tafiya in na zo ne da hausa ga nace na sha kwana in na ce na sha kwana mai nake nufi na na yi tonin kamar ka yi yuton ko wani abu ba haushe ba larabe ba zai gane ba yanzu misali sai ka mai da larabci sai ka ce shariftun ɗarika misali kawai in ka ce wa bahaushe na sha hanya ko na sha kwana duk zai fahimta amma ba zai fahimta ba yanzu ka ce na ganka ka wuce jiya ina sai ka ce ina bakin kasuwa balarabe ba zai gane ba in ce fami so bakin kasuwa ta yana zai gane ba zai gane ba amma bahaushe da kace bakin kasuwa ya gane kana yana kana farkon kasuwa amma shi bai san bakin kasuwa ba kuma kana mai da kalmomin larabci ba zai fahimta ba to yana wasu ka'idodin da ake bayani ka gane ƙur'ani ba bahaushe ba ne ba larabe ne don haka ka'idodinsa na larabci ake yi fassara maka da hausa da ake ana kwatanta kusantar da hausan zuwa ga larabci da ma'anar ta fito ne ke sa ka gani rama muna gani kuma bayan an canja a nan an kawo fi'ili mudari'i ne aiki mai wanzuwa amma wa yuradu bihi fi'ilul madi mun riga mun gani sai aka ce nara a larabci idan ka aikin da ya wuce sai ka hakaito shi kamar mai faruwa kana so lokacin da ake karanta sakon ya zama kamar yanzu yake faruwa to yanzu kaga kadinara muna gani sai baka ikon sauwara kamar kai ma yanzu ka gafe yan halitta yana addu'a shine kadinara taqalluba muna ga ba jijjuya wannan maf'ulun biki ne wa huwa mudafun wajhika muzafin ilaihi mun ga jujjuyawan fiskarka fis sama a cikin sama lokacin da yake addu'a yake bege yake jiran zuwa mala'ika jibril saboda yana sauko masa da wahayi daga sama ne shi yasa yace nazala bihi ruhul amin hakan yana tsamanin wahayi yakan daga fiska sama to mun ga kana ta daga fiska a sama kana Allah Allah mala'ika ya zo da wahayi don a canja maka alƙibla zuwa ga ka'aba Allah ya ce falad walliyan naka qiblatan rata kadina ba waje ka fi sama falan walliyan naka qiblatan ha sai Allah ya ce fa ka ga lamul ƙasa sannan ga nunin taukin wallahi za mu jibintar maka falan walliyan naka ai falan wajjihan hannaka, za mu fiskantar da kai wallahi ko falan hauwilan naka za mu juya maka wallahi kebulatan alƙibla sai kashi bin nakira nakira shi ne ya zo indefinite a wajen bature wato shi ne kamar ka ce masallacin ko kuma ka ce masallaci in ka ce masallaci kaga nakira ne ba ka ce kaza ba amma ka ce masallacin to kana nuna ma wanda kake magana da shi ya san wani masallaci kake ne ko shi yasa da aka ce shi shine kai kamar a ce masallaci ba a ce masallacin ba wannan kuma a larabci ana yi ta'azim don girmamawa mm. sai a kawo abu da na kira abin da ka sani ne amma sai a kawo maka shi ba baka san shi ba don me don a girmama maka girman abu wanda yake tabbatar da girman ka'aba falan walliyan naka qiblatan alqibla tardaha wacce kake me kake kauna shine tuhibbuha wacce kake sonta wacce kake yadda da ita mm. me yasa yake yadda da ita shaikul islam rahmatullahi alai a bisa ga fahimtarsa a cikin majmu'ul fatawa ya ce in banda al-yahudu da annasara duk duniya babu wasu wanda suka zo suka yi ibada kai tsaye ta sallah da ake fuskantar alkimda face sun kalli ka'aba mafhum tayyib da annabi ibrahim ya gina ta in banda ya gudu wanda sara babu wanda ya zo ya ibada ba ka'aba ya kalla ba a ramma cikin ali imran aya ta 96 saboda shine farkon gida ko ɗaki da Allah ta'ala ya sanya إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wannan aya da ita Sheikhul Islam rahimahullah yake kafa hujja cewa kusan dukkan annabawa in banda su Yahudu wan Nasara babu wanda ba Ka'aba ya kalla ba haka annabin mu ya fi sha'awan ya kalli inda mafiya yawan annaba suka kalla suka yi ibada don Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin farkon daki da Allah ya sanya a bayan kasa da aka sanya don mutane shine wanda yake makka mubarakan mai albarka wa hudan da shari'a lil alamin kuma fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina kana shiga cikin sa ka zama amintacce a fahimtar shekul islam rahimahullah shine cewa al-yahudu wan nasara daga baya ma canja addinin suka yi don annabi Musa da ya yace farkon sallah Ka'aba yake kallo bayan aka canja annabi Isa da yazo yake ibada Ka'aba yake kallo bayan aka canja yace da haka abinda wannan ayar ke tabbatarwa kuma tarihi ya tabbatar shine bayan ma annabawan sun wuce ne aka canja zuwa ga al-masjidul aqsa amma ba wai asali da wahayi ne kai tsaye aka canja ba to kaddara da wahayi ne to yanzu Allah ya mai da shi zuwa ga bangaren makka ka'aba kenan sai mu koma wurin na'am don haka sai ce fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram yanzu sai ka fiskanta fa walli wannan fi'ilul amri ne wa fa'iluhu damirun mustatirun takdiruhu anta yanzu sai ka fiskanci shatar shatar ai jihata ta jiha ta bangare kaza ne me na al-masjid al-haram sai ka daina kallon masjidul aqsa kana sallah sai kalli al haram kalmar masjid daga kalmar sajada ne sajada ala wazani fa'ala masjidun mimun za'ida ne ya zama ala wazani muf'ilun mafhum tayyib kalmar da aka gina ta akan mizanin masjidun a wurin malaman sarraf yana ma'anarsa shine wurin da aka gina shi don yin ibadar sallah wurin da kuma kake sa goshi a ƙasa sai a ce masa masjadun alawada ne maf'alun shine daidai inda goshin ka ya taba ya zama masjadun wurin da aka gina don ibada sai a ce masjidun to sai ka fuskanci masallaci kaga masjidun daga saje da kasa masjid wurin da aka gina shi don yin sujada masjadun daidai inda goshinka ke tabawa a kasa to kaga anan sai aka ce masjidun ka fuskanci masallaci wanda aka gina shi don me don ibada na alharam sai aka kara alharam kalman alharam masjidul haram daga kalman abu ne na alhurmu haramtarwa me yasa aka kira shi da masallacin haramtarwa saboda akwai abubuwa da dama da suke halasta a abuja a Yesu ko a gombe ko a bauchi ko a kano ko a jigawa ko a Legas, ko a Amurka amma idan aka shiga cikin ka'aba ko aka shiga maka ba sa halatta daga kalma saboda kalman al'urmu shi ne haramtarwa shine ne wai ma’anan salarci hanawa haka masjidul haram shine ne almasjidul mane masallacin da ke hana ka wasu abubuwa da in ka shigo garinsa ba za ka aikata ba ba ka shiga garin ka yi farauta hatta kisasi ba a tsayarwa a wurin akwai ababen da a garinku za ka iya mummunan zuciya mummunan niyya mutum ya ce yau zai je sha giya Allah ya sawake sai ya fasa sai ce kai na fasa amma idan mutum ya je makka sai ce kai zai sha giya a daren yau ko ya fasa ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya ce yana da zunubi saboda wa mai yurid fihi bi ilhadin bi zulmin ruzqhu min azabin alim shi mummunan niyya kawai a cikin garin makka idan kai ko maka yi ma akwai zunubi wannan yasa fikifin ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya ki zaman maka sai koma ta'ifa sai dai shigo maka ya ibada ya fita me yasa ce yana tsoro kar ya zauna a garin da tunani kawai mai muni idan ya akwai zunubi ya ce rayuwa a wurin akwai aiki wannan fikihunsa ne sahabbai da yawa sun rayu a maka kuma ba laifi ba ne amma dai yana maka girman al'amarin ya kai akwai sahabi irin ibn abbas da ke tsoron zama a wurin dan kada yi mummunan tunani ya je lahira a masa azaba shi kaga alharam a nan wurin shine almane wato shi wannan garin ko matsalacin yana hana wasu abubuwan da idan kai a wajen ba laifi bane amma a garin laifi ne misali yanzu baru da ke zuwa matsalacin harami yanzu yanzu matsalacin masallacin annur sai ka ga barin nan sai ka buge sai ka kama ka yanka aka soya wa yara kayi laifi ba ka yi ba amma ka je maka kaifa kayi laifi tsuntuwa a can ba dama ka yi kai aiki da sai dai mai aiki cikiya amma ba za ka yi kai aiki da ita ba saboda darajar garin abubuwa da yawa sun halatta a garuruwan matan bai halatta ba ba kalman alharam daga almanu ne wato masallaci ne almane wanda yake hana yin wasu abubuwa wanda a wajen garin ya halatta ma in ka shigo wurin bai halatta ba to shine da aka samu almasjidul haram mafhum tayyib wa haythu ma kuntum a ko kuke haythun nan zarfu makan ne a ko'ina kuke a duniya ana gaya ma shine zarfu makan a kowane wuri kake fawallu wujuhakum shatara fawallu ku fiskantar fi'ilul amri ne umurni ne wujuhakum kuma jam'i ne na wajhun ku fiskantar da fiskokinku shatara ku ai jihataku ta bangaren wannan masallacin wannan ke bayyana mana an ce ina ne alƙibla in ka ce gabar ko kuma an ce ina ake kallo a sallah sai ka ce gabar sai a ce ka kwafsa ba gabar ne alƙibla ba ka'aba ne alƙibla in ce ina ne direction ɗin alƙibla ɓangaren alƙibla daga garinku ko ku sai ka ce gabar amma kai da kake kallon gabar saboda kana najeriya ne dalili mu muna yamma da ka'aba ne mu da muke nan ɓangaren yam ainihin afirka ta yamma mm. kamar irinmu da muke nan irin misali ghana da ke nan wurin ina ake kallo sai a kalli gabar waɗanda suke misali east africa afirka ta gabar ina suke kallo suwa gabar su ne irin su sudan irin su somaliya su ma gabar ne saboda ka'aba na gabar da su amma wanda yake afirka ta kudu misali south africa ko kasashen da ke kusa da wurin kamar lesotho ko abin da ya kama da wannan ina yake kallo shi yana gabar ne daga afirka ina zai kalla ya sallah zai kalli gabar maso arewa zai kalli gabar maso arewa misali wanda yake europe in ka ɗauki saudiya na ɓangaren asia ne middle east wanda ke europe daga ina ne da saudiya misali wanda yake ingila ko wanda yake germany ina saudiya take daga gare shi tana kudu da shi ne to shi daga inda yake zai kalli ina zai kalli tana kudu da shi ne zai kallo kudu ya yi ibada wanda ke asia daga cikin kasashe da yawa ne asia misali yanzu pakistan wanda yake pakistan ina kaba take daga gare shi kana pakistan ina kaba take daga gare ka eh kaba tana yamma da kai ne tana yamma da kai so tunda tana yamma da kai na za ka kalla kai sallah yamma za ka kalla kai sallah wanda ke afghanistan kaba na yamma da shi yamma zai kalla yi sallah <laughs> to kaga daga europe ga yadda kake kallo wanda ke misali south america ina zai kalla yi sallah south america sune su brazil haka su argentina su peru su chile su colombia su uruguay su paraguay ina zai kalla yi sallah wanda yake north america kamar america da canada ina zai kalla yi sallah wanda yake australia ko new zealand sai ya kare asia can ya gangara kasa sai ina zai kallo ya sallar. ko ina kake alƙiblar ka daban ne abinda mutane ba su gane yake nan wata alƙiblar ka wata ƙasa aka ce nan ne sai ka tsaka ta tanin kai nan kuwa saboda tunanin ka kai kullum gabar to kana zuwa sai ka tanin gabar ne wani wuri ko ba gabar ba ne yamma ne maso kudu wani wuri kuma yamma ne maso arewa so da haka abinda shari'a da ne duk inda kake ka kalli ka'aba so da haka wanda ke gabar da ka'aba sai kalli yamma wanda ke yamma ya kalli gabar wanda ke kudu da ka'aba sai kalli arewa na arewa sai kalli kudu wanda kuma yake gabar maso arewa da ka'aba sai kalli ina wanda yake gabar maso arewa da ka'aba sai kalli ina sai kalli yamma maso kudu yayi sallah to shine fawallu wujuhakum shatara wa haifu makuntum ko ina kuke a duniya ba gabar ba ne za ku duba ina ne bangaren alkibla ka'aba sai ku kalli wurin ko ina zama gabar ko kudu ko arewa ko yamma ko kuma gabar maso arewa ko kudu maso arewa ko yamma maso kudu ko kuma yamma maso arewa kawai ita za ku kalla sannan wajen kallanta ma bai da mashirik wal maghribi kibla ko da baka ba wai in kana dab da ita sai ka kalle ta kusa da kusa amma in kana nesa dukkan bangaren da ka samu ko da bai zama kan kai kanta directly ka samu ba malamai suka ce babu damuwa a shi amma ka'ida shine sai ka sanya yi duniya take sai ka gane to ina alqiblar ta yake yanzu mu da muke Afirka daga Najeriya ka kula za ka ga ba wai gabar ne ma kai tsaye ba akwai ɗan karkacewa kada Shi ne gabar maso arewa kaɗan wanda suke kallanta gabar kai tsaye su ne wanda suke dabda ita kamar wanda yake ɓangaren afirka ta gabar kamar sudan za su garuruwa da za kalla kai tsaye ne ko wanda yake ainihin afirka maso arewa kamar egypt za ka ga sun kalla kai tsaye ko wajen libya ko morocco ko kuma ɓangaren algeria nan suke kallo <laughs> an gane kuwa? na'am Allah <laughs> amin ya rabu. Allah ta'ala ya ce ko ina kuke sai ku kalle ta wa innal ladina utul kitaba lalle ne wadanda aka ba su littafi sune al-yahudu wan nasara la ya'lamuna suna sanin annahu al-haqqu min rabbihim cewa canji alƙiblar nan da aka yi gaskiya ne daga wurin Allah cewa ƙur'ani gaskiya ne cewa manzon Allah gaskiya ne ibnu abbas Allah ya kara masa da yace sun san gaskiya ne don sun san manzon Allah baya ƙarya kuma a cikin su sun karanta gaskiyar magana cewa lalle qur'ani gaskiya ne kuma annabin ƙarshen zamani zai zo da siffofinsa kuma daga cikin shi shine baya ƙarya duk wannan sun karanta a cikin the book of John the book of Deuteronomy the book of Isaiah akwai takardu da dama da ke tabbatar musu sai Allah ya ce sun sani cewa annahu lalle shi kaga sai ya ce la lamun kasar annahu lalle shi alhaqu gaskiya ne shine ash-shay'u thabit abu ne tabbatacce min rabbihim daga wurin mahalicin su wama Allahu bi ghafirin Allah bai kasance yana gafara ba amma ya amaluna daga abin da suke aikatawa saboda la laha Allah ghafiran amma ya amalu zalimun nu nu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah ta'ala baya gafala a cikin hadisin bukhari yace inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflit wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al wa zalima inna akhdahu alimun shadid Allah yana jinkirtawa masu zalunci mushrikai sannu sannu har da zai damke su idan ya damke su ba sa kai labari Allah ta'ala ya kare mu daga damkarsa na'am ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعو قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إن إنك إذا لمن الظالمين hmm. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب idan za ka zo waɗanda aka ba wa littafi bi kulle ayatin da kowace aya ma ta biyo ƙiblataka ba za su bi alƙiblatka ba muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma an tabi tabi'in ƙiblatahu kuma kai ma ba za ka bi su ba wa ma ba'aduhum bi tabi'in qiblata kuma sashen su baya bin alƙiblar sashi su ma ba za su yadda da juna ba wala inita ba ta a hawa a idan kuma ka kuskura ka bi son ransu kala-kala min ba ma ja aka min al'ilmi, bayan abin da ya zo maka na ilimi in na lalle kai izan a wannan hali lamina zalimi na ka shiga cikin azzalumai Allah ta'ala ya kare mu daga wannan wala in ataita ai bi ma'ana wala in a ataita alladhina utul kitaba idan za ka ba wa waɗanda aka ba su littafi me bi kulli ayatin dukkan wata mu'ujiza da za ka kawo ko kuma aya a ƙor'ani duk ya shiga ciki saboda an kira aya ba ya ishara ga ƙor'ani ba in ana jingina ga annabi yana nufin mu'ujiza ne idan za ka zo musu da dukkan mu'ujiza ko wata alama da ke nuna gaskiyar maganarka Allah ta'ala ya ce mata bi uqiblatak ba za su bi alqiblarka ba me yasa ba za su bi alqiblarka ba saboda ka'idarsu zamani ya ja fatala alaihimul amadu faƙasar ƙulubuhun wa minhun minhum shi shine alam ya'ni lil zina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma na zalamin Alhaskwala, ya kuno la ƙutul utul kitaba min Fatsala fatala alaihimul amadu faƙasar ƙulubuhun wa kasirun minhum fasiqun zuciyarsu ta bushe shi yasa idan addini aka same shi da arhayar da nake yawan goranta mana mu musulmai mm. cewa mun samu musulunci a bulus kuma aka yi shekaru ana yi sai kaga mutane sun daina aiki da addini sun koma alfahari da shi ni za ka ce kafiri ni za ka ce na bidiya baba na fa kakana ma fa limamin juma'a ne to sai ka zama alfahari saboda mai saboda mun samu addini cikin ara'a kuma mun yi shi kenan sai ya zama kamar wani yayi ne yanzu an daina ma yayin to haka Allah ya siffata su shi ya ce ba za su bi alkiblar ka ba dalilin su kuma sune ɗabi'ar su asali al-yahudu wan nasara asalin ɗabi'ar su suna da rike addini wasa da kuma sharholiya Ke sa Allah ta'ala ya ji hankalin mu'arama zuwa ga wannan a cikin suratul ma'ida ayata 67 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء hmm. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين wannan shi ne muhallu shahid Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul ladina takhadu dinakum huzwan wa la'iban min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya saboda sun riga sun rike addinin ku a matsayin sharholiya da wasa wannan shi ne ɗabi'ar yadda al-yahudu wanda nasara ke mu'amala da musulmi sai su mai da addinin namu kaman wasa sai sa Allah ta'ala ya ce ba za su bi alƙiblar ba saboda ɗabi'ar su sun rike maka addinin ka kaman wasa Allah ta'ala ya ce wa ma anta tabi'in qiblatahum kuma kai ma manzon Allah ba za ka bi alƙiblar su ba saboda an riga an canja maka su sun rike tasu da suke kai kuma ba za ka bi ta ba kuma Allah ya ce wa ma ba ba'abuhum bi tabi'in ba'abin sannan tsakaninsu sashi ma baya yarda da alƙiblar sashi yahudu ba su yarda da alƙiblar nasara ba nasara ba su yarda da alƙiblar yahudu ba don asali AlYahudu daga inda suka rayu suke kallon alƙiblar su suna kallon gabar ne nasara yamma suke kallo so daga idan ka ce ba yahudu ya bi alƙiblar nasara ba zai yarda ba haka idan ka ce wa al-yahudu ya bi al kiblan nasara ba zai yadda ba nasara ba su bin na yahudu yahudu ba su bin na nasara saboda ɗabi'ar su asali mu'amala da ke tsakanin yahudu wa nasara gabar da suke yi wa juna ta biyar da suke yi musulmi asali ce san ka duba duk wani zaka da suke mu'amalantan juna wa kalitin yahudu laysatin nasara ala shay'in yahudu suka ce nasara ku shirme ne wa kalitin nasara laysatil yahudu ala shay'in su ma nasara suka ce yahudu ai kuma ma shirme ne hayaniya ne to ne ce ɗabi'ar tasu ce sa Allah ya ce su ma in ka basu da juna ba za su ittifaki kan alƙibla ɗaya ba nasara za su ce a ku ku da namu a yahudu su ce a sai dai ku dawo namu ce sa Allah ta'ala ya ce wa ma kun bi in tabi'in qiblata ba'dhin sashin su ma ba zai bi sashin juna ba kuma a ka'ida a tarihi yahudu sun kafurta an nasara sun kafurta al-yahudu a cikin su babu wanda ya da ɗan uwansa musulmi ne nasara sun yadda da attaura da annabi Isa amma ba su yadda da al-yahudu ba saboda mai suna ga ai al-yahudu sun yi rejectin ma annabi Musa sun cutar da shi sun markariya sun markazafe ya ayu na amanu la takunu kalladina adaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu daga sun yadda da at da bijila wa suka ce waɗanda aka kai su su ɗan duniya ne ba su mai wa annabin Allah karawa su kuma al'yahudu yahudu suka ce mu ba mu yadda ma da Isa da linjila ba duk mu aure ba mu yadda da su ba to ya ga ina maganar haɗin kai anan in kaga kan ya hada to ila an ga wani abokin gaba ne Shi ne musulunci wanda ya taso duk duniya babu addinin da ke bunkasa a yau irin addinin musulunci to wani shi sai kaga sai kaga wai wai wai abokin gaban abokin gabanka to abokinka ne idan shi ne an samu common enemy kai ba ka san wane wane bai san sa to ko da tsakaninku akwai karamar matsala tun yanzu ga wani babban abokin gaba da sai ku zama abokanan juna to shi ne yanzu siyasar a duniya kuma gabar da musulunci shine bunkasan da musulunci yake yi saboda duk waɗannan wuraren ka duba yadda aka yi su da gaba ɗaya ƙasar shabuwa yake maganar musulunci amma yau ka je siriya asali ƙasar musulmi ne su wane ne majority a lebanon su wane ne a palestine duka musulunci ka zo ƙasar laraba ka duba jaziratul arab ka duba yadda musulunci ya mamaye wurin ka je irin asia ka tafi irin indonesia ka duba irin malaysia can fa eastern countries a je ka ga yadda musulunci yake To ko ina addinin shiga yake yi yau ka tafi turai ka ga yadda ake shiga addinin musulunci a cikin birnin london akwai masallacin juma'a fi guda 80 a cikin london kare kada da masallacin fi guda 80 a cikin london to in ba musulunci ba addini ke da wannan so haka in ka tafi america haka za ka gani in ka tafi kanada haka za ka gani za ka ga musulman ba su da yawa amma za ka ga suna da ruhi akwai rai kuma ba ka ganin su a mace za a ga suna motsi za a ga duk inda suke za a ga koyaye dai sai an nemi wani wuri an saya an ce ga masallaci nan an yi shi kuma sai haga daga lokacin sallah ya kowa zai bar aikin da yake dawo masallaci to idan addini yana da rai ko masu bin addinin suna da rai to wannan ya mai da addinin sai zama kaman abokin gaban sauran addinai tare da fashi addinin musulunci baya gaba da kowa a cikinsu bal ma so yake su zo don mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wannan yasa kullum muke baza ayoyi muke kiran mutane ga addini kuma ba ma fada saboda mai abun fada baya fada in dai kana da abun da zaka fada na hujja to baka fada da kowa shi yasa ko da zamu karantar da addini wani bai ji dadi ba wani ya zagi muna kulawa sai mu yi kaman ba mu ji ba saboda ayoyin da ke gaban mu sun shagaltar da mu daga musu kawai kana da abin da zaka fada to me zai saka tsaya fada wanda kaga an yi magana sai fara fada take to bai da hujja ne Allah ta'ala ya ce wala inittabata ahwa'akum annabi idan ka bi son ransu kalman ahwa jam'i ne na hawa hawa shine guda ɗaya son rai a jam'i amma a wajen bahaushe son rai bayi da jam'i kaga wannan shine matsalan fassara yare zuwa yare in balarabe kace a hawa ahum ya fahimci magana amma mu sai mu ce in ka bi son ransu amma kuma jam'i ne in muka ce ba za mu jam'antar da shi ba ana jam'antarwa sai da mota magana ta daba to wannan shine conflict na language amma ba na rabe in ka ce a hawa a duk inda kai wasan rai jam'i ya tabbatar da bata ta kai bata bata kai iyaka a ce son rai a masa jam'i to bata ta kai iyaka saboda su suna da son rai sai Allah ya ce wala tattabi a hawa a qaumin qad dallu min qabl wa adallu sabila ko wa dallu an sawa as-sabil so da haka Allah ya ce wala in a ahwa'ahum idan har ka bi son ransu jami kalmar hawa shine daya ma'anarsa alluga shine karkacewa shine almailu ka karkace saboda son rai ai karkacewa ne ga gaskiyar sai mutum ya karkace to shi ake cewa son rai shine karkacewa Kada ba shi hujja sai ya karkace to shine kalmar hawa shine almailu shi sa qur'ani ya ce wan najmi idha hawa ai idha malami. so daka in ka bi son ransu min ba'di ma ja aka min ilimi bayan abin da yazo maka na gaskiya annabi zai yi bi son ransu ba zai taba yiwa ya bi son ransu ba sallallahu alaihi wasallam sai dai abinda aka yi ka'ida a nan a larabci na da wata ka'ida da ake cewa ko da yake a Hausa ba muna da shi shine ana tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro ba abin da zai sa annabi bi son Me mai dalili shi ya roki a canji alƙibla to za kuma ya bi ya sake bin nasu mm. tunda shi ya ƙi so. amma abin da ake anan shine ana tauna tsakura ne dan aya ta ji tsoro wato ni da kai ake gaya ba idan muka kuskura muka bar ka'aba muka koma inda suke kallo to akwai azaba to shine sai aka yi adiresin dinsa shi tun da shi ne jagoranmu abinda ba ke sha uban tafiya sallallahu alaihi wasallam to sai aka ce in ya bi son rai to kaga mu da ba kowa ba kowa sai shiga sa. tun da annabi da kansa aka ce in ka bi son rai to da ni isa da aramma abdullahi da kai me zaura za ka yi wasa? ai ba maganar wasa tun da annabi da kansa aka ce in ka bi haka Allah ya gaya masa to kaga ni da kai ba magana bin sarai wannan aya tana da yar da ke kama da wannan aran mu a cikin suratul zumar da Allah ta'ala yake cewa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al khasirin aya ta 65 wa laqad uhiya ilayka haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da wadanda suka rigaye ka na in ashirata in kai shirka la yahbatan amaluka zai bata aikin ka sai yaba annabi ya shirka amma zaka ce in annabi ya shirka to aiki ne na ce aga ba shi ake cewa kada ya shirka ba wai ni da kai ake ga amma sai aka yi addressing din sa don me don mu mu shiga taitayin mu ka ce to aka gaya annabi wannan to kuma ni wane ne na yi wasa to sai hali abun ya taba jikinka ko waje aka je sai ga babanka ya ce ran kai daɗe haka to sai ga kai fato na ji faɗuwa ma za ka yi saboda me saboda na gaba da kai ma ka ga yadda ka ga, ai ba magana sai an ja aya ko hadisi in ga babanka ya yi dip to kai kuma ai ba a magana to shine aka yi wa annabi magana cewa in ka bi son ransu amma ba zai bi ba amma wai ana nufin ni da kai kada mu bi son ransu saboda mai saboda gaba ɗayansu mutane ne wanda sabon Allah bai dame su ba shi sa Allah yake cewa za ka same su da zunubi da gaba da cin haramun da komai da komai a ran ma duba ko da cikin suratul ma'ida aya ta 62 da zuwa ta 63 tara kafiran mai ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون لولا لولا ينهاهم الربانيون والأحباب عن قولهم الإثم وأكلهم السحت sama kanu ya يفعلون shi yasa Allah ta'ala ya siffata da tara kathiran minhum yusari'una fil ithmi jama'a ne masu gaggawa cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala wal udwani wa aklihim as-suhut labisa sama kanu Ya ya'maluna laula yanhaqumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa akalihimus suhut Allah ta'ala haka ya siffata su haka mutane ne da suke da son sabon Allah bisa ga ɗabi'ar su shi yasa komai Allah ya ce su sai su canja kawai ku ce hittatun najafin lakum khatayakum suka ce handatun suka ji fadan abin da aka ce su fada Allah ya ce in ka bi son ransu min ba'di ma ja'aka minal ilmi abin da ya zo maka na ilimi za ka kira shi bil ma'arifa alifun da lam shi ne definite wato the knowledge abin da ya zo maka na ilimin da wannan ibn usaimin rahmatullahi alaihi yake cewa duk ilimi a duniya kowane ilimi bayan ilimin ƙorani shi sa Allah ya kira shi min ba'adi ma ja aka minal ilimi sai ka ce the knowledge saboda shine asalin ilimi ilimi shine na wahayi wanda ba theory bane ba hypothesis bane shi asalin tabbas ne divine message ne shine wahayi ne wanda ba kuskure a ce kwata-kwata shi sa wahayi ne kadai ilimin da babu kuskure a cikinsa amma duk wani ilimi ana fara da theory ne a hypothesis a gwada kaza da kaza ya bada kaza wani hypothesis masu ya zama shirme yanzu kamar theory of evolution ko a duniyar wanda ba musamman ya zama shirme ne saboda su masu buru burusu ne ba da wani amfani amma shi wahayi na ƙur'ani bai zuwa da hypothesis ko wani theory kawai magana ce tabbatacciya babu kokonto a kan da za ka ce min ba ma ja aka minal ilimi ke sa babu wani ilimin da ya kai ilimin ƙur'ani saboda shi ne ilimin da babu kokonto a cikinsa kuma kokonto ko shakka ko kuma rudani ko batanci baya shiga cikinsa ya sa dama a matsayinka na musulmi wani ilimi fi daraja shi ne ilimin shari'ar musulunci duk wani ilimi yana biyuwa bayan wannan da wannan ibn usaymin rahimahullah ke cewa an ce wani zamani ne zamanin ilimi Ya ce wallahi har a yanzu zamanin wahayi shine zamanin ilimi ba wai zamanin technology a yanzu da kimiyya ba zamanin wahayi shine asalin zamanin da aka yi ilimi babu mota babu jirgi tabbasa kare amma ababen da ilimi na wahayi a wurin a yanzu technology ba zai iya yi ba technology bai sai bada ba technology zai mutum a yanzu ya kawai daga babu zai iya mutum ba zai iya yi ba duk yadda bature ya yi jirgin sama ba zai iya yin jaki ba shi ya zauna kawai ya iya jaki ba zai iya yin jaki ba zai maka jirgi daga nan ya kai ka amerika ya kai ka ingila ya kai ka sauri amma ba zai yi jaki da za ka saya maybe ko naira dubu a shirin ko talatin ba ba zai iya yi ba ba zai iya yin sauro ba ka ce ana tested baby da me ake tested baby daga babu ake yi ai ba daga babu aka yi ba ko me aka yi ba daga babu bane daga abin da Allah ya aka yi shi za ka asalin zamanin ilimi ne zamanin wahayi ne mala'ika jibril ke saukowa ya kawo sako zamanin da ake faɗan me zai faru shekara goma kuma ya zo ya faru wannan shi ne zamani zamanin ilimi da annabi ke daukar abinci saboda mu'jiza zai yi noma abincin da ce subhanallahi wannan shi ne zamanin ilimi Shi ne ana magana zamanin ilimi ikitarabati sa'atu wal shaqqal kamar sai yanzu ake gane cewa wata akwai tsago a jikinta amma zamanin mu haitu tun daga an fada innaka idan ka bi son ransu lalle kai idan a wannan hali da min zalimina ka shiga daga cikin azzalumai zalunci shine sanya abu a gurbin da ba nasa ba annabi ba zai bi su ba kuma mu ma Allah ta'ala ya kare mu daga musu biyayya cikin abin da yake na ibada ne Allah ta'ala ya kare mu ya sa mu gudu tare musira tare musu gaganna tare subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa dala a yawan da magana ba